kai azumin nan gwali yake sosai ana rana sosai gaskiya ban iya zuwa zan in karya shi bar ma in je wurin aliyu mai biredi in sau da lemon kwalba Salamu alaikum my biredi. A bani biredi na naira ɗari huɗu. Fantan nan akwai sanyi? Yi eh, akwai sanyi. To har da fantan nan za ka bani ta ɗari. Na gode. Yawwa ka ga nan ba kowa, sai in ci in ƙoshi, in yi hamdala in koma cikin mutane ba wanda ya sani. Kai, me kake shirin aikatawa haka? kar yi azumin za ka yi. A'a, alwala zan yi. Dan Fulani ka ji tsoron Allah, ka taho nan da biredi da lemon kwalba, za ka ci ka ɓoye wa mutane, to ai Allah na kallon ka, ka ji tsoron Allah duk inda kake. Na gode ba zan ƙara ba, amma don Allah kar ka gaya ma kowa. To shi kenan. <laughs> Abokina, me ya faru da kai ne haka? Abin da ya sa kaga ina kuka, azumi ya kusa wucewa shi ya sa nake kuka, ban son ya wuce, duka-duka yaushe ya zo, amma ga shi nan har zai wuce abin ba daɗi. Ka yi haƙuri aboki, komai mai wucewa ne, kuma komi ka gani da lokacinsa. Ka yi haƙuri. Ya aka yi ne haka? Yawwa aboki. wannan bawan Allah ne ke kuka saboda azumi ya kusa shine nake ta bashi haƙuri mu gan amma dai baka da kunya ko ba kai bane na kama farkon azumi da biredi da lemun kwalba ka ɓoye za ka ci ba amma dai yanzu dan ka raina wa kanka wayo za ka zo kana cewa ba ka so azumi ya wuce to ka dai ji tsoron Allah Wallahi haka ne fa, ban manta ba wajena ya zo ya sayi biredi da Fanta, har yana ce man Fantan nan akwai sanyi, na azan ma yara zai kai mawa. Shawarar da zan ba ka ita ce ka ji tsoron Allah. Wannan gaskiya ne. Ku ba shi shawara. a kan halin da yake ciki na rashin jin daɗi. Mutane ku sabrabada mana subscribe sannan ku danna wannan watanni kararrawa ta yadda ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin dole sabuwar ɗaukar.